A ranar Juma'an nan ne dai hukumar lafiya a matakin farko da ke tarayyar Najeriya za ta gudanar da wani taro da jami'an kiwon lafiya a matakin farko da ke jihohi 36 na tarayyar Najeriya game da ɗaukar matakin yaƙi da cutan nan ta Ebola. Dalilin wannan taro dai shine faɗakar da jami'an kiwon lafiya a matakin karkara ta yadda za su wayar da kan jama'a akan cutar ta Ebola. Famasi dangana Sa'adu babban jami'in kula da jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya ne a hukumar lafiya matakin farko na tarayyar Najeriya. To wannan mitin an kira shi ne saboda ko a wayar da states su gane cewa wannan a disease da ake kira Ebola yana nan kuma yanda za a yi a gaya mutanenmu kowane LJ har da villages a sanar da su cewa yadda za su yi tsafta yadda za su yi ba za a kama wannan cutar ba shi ya yasa aka kira wannan mitin gobe a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar niger ta sanya wani kwamitin faɗakarwa game da wannan cuta ta Ebola tare da shirin ganawa da limaman musulunci a jihar domin ɗaukar matakin duba duk wata gawa da ta mutu kafin a yi mata jana'iza. Hajiya Hadiza Abdullahi ita ce kwamishiniyar lafiya a jihar Niger. To yanzu dai matsalar da muke da shi shine muna so mu yi magana da limamai, mu yi magana da jama'a saboda da yawa musulmai ne a Niger State. Kuma muka rasu ba bata lokaci wanka ake kawai a suturar da ka a tafi da kai to tsiyan wannan cutar shine gawon ya fi illa ma da mai rai da wanda ya wa gawon wanka da wanda ya kai in har aka samu digun abu dil ya taba wanda ma suke rakiyan gawon. sun kamu kuna son an yi mutuwa a gwada kafin a yi ke eh ai to shi yasa ma muke so mu yi magana da limamai da yan uwa duba mutane a kan iyakar jihar da wasu jihohi da ma kasar jamhuriyar benin na ɗaya daga cikin mahimman matakan gwamnatin jihar niger dai ta bayyana dalilin ɗaukar wannan mataki Alhaji Ɗanladi Indayabo shi ne kwamishinan yaɗa labarai na jihar. Eh to mun damu ne saboda mun ga da sai a ce mana HIV ita ce tafi muni kuma sai ka ga mutum yana yawo da ƙwayar cutar har shekara biyar shekara goma in bi har yana shan magani. Amma wannan ebolar an ce kan kai sati biyu ma